الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta talata 25 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha ɗaya ko goma sha biyu goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya ga watan tara shekara ta biyu miladiyya a yau da rasu na uku za mu tashi a mukaddima ta bakwai wanda yake a muƙaddima ta shida ta jiya ta yi bayani akan abin da ya shafi addiyun almuta'allaka bi aini tarika ko alhuquq almuta'allaka bi aini tarika haƙoƙin da suke rataye da abin da dukiyar da mamaci ya mutu ya bari kai suwa suke mana magana da goje haƙoƙi guda biyar da aka zayyano da suke da alaƙa da dukiyar da mamaci ya mutu ya bari maka bayani akan abin da ya shafi bashi da muka magana akan abin da ya shafi bashi maka tattauna akan waɗansu abubuwa kamar haka akan abin da ya shafi abin nan bashin nefa da washin bashin waterboard da abin da ya shafi biki na aure da sauransu a yau bayan mun kammala darasi kowa zai zauna za mu raba waɗanda za su yi mana bincike akan waɗannan al'amura ɗin bincike ilmantaccen bincike kafin mu kammala daura ko waɗanne za su gabatar da abin da suka binciko a kai za mu tashi abin na muƙaddima ta biyar ne almabhafur sabi الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة مقدمة تابك إذا ما تاشي إتشي الفروض المقدرة farali kaso da ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara a cikin littafinsa mai girman ɗaukaka waɗannan kaso wannan kasafi kasafi ne guda shida in aka ce alfurud zami ne na alfarq in aka ce farto shine abin da aka raba aka ba wani aka ba wani aka ba wani to kasafi da Allah subhanahu wata'ala yayi na gado a cikin alqur'ani mai girma guda shida ne mutum yana kasancewa ne a ɗaya daga cikin waɗannan shida ko ya zama yana cikin wannan idan abu kaza da abu kaza da abu kaza ba su faru ba in kuma sun faru to zai tashi daga wannan gidan ya koma wani gidan isa imamun rahabi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa wa alam bi anna irsa nau'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qasima fal fardu fi nasl kitabi sitta la farda fi wa irthi siwa halbatta nisfun wa rubu'un ثم نصف binasi shar'i wa بنص wa والثلثان fafaf تمام فاحفظ فكل حافظ إمامه ya ce wa'alam ka sani bi annal irsa akan shi gado nau'ani yana wata yana cin gado ne ta bangarori guda biyu nau'i biyu ne fargun akwai wanda yake ci da farali da kaso a ce yana da kaza bisa kaza na abin da mamaci ya mutu ya bari wata asib akwai kuma wanda yake ci da asibci kisa yake cewa ya ce farfardu fi nasu kitabi sita kaso da ake da su a nasu alkur'ani mai girma guda shida ne la farqa fi ardi wa halbatta kwata kwata babu wani abin da ba wannan ba a cikin alqur'ani mai girma sai zayyano su kamar waɗanda suke a gaban mu yanzu kaso na farko shine nisfun rabi ma'ana mutum ya rasu a ce kai da zaka ci dukiyarsa kowa da zai ci dukiyarsa zai ci rabi ne in aka ce rabi za a raba dukiyar gida biyu a bashi rabi shi ake nufi da nisfu kuma Allah ta'ala ya faɗi lafazin nisfu a cikin Qur'ani tunda aka ce alfurudul muqaddara fi kitabillah to kenan ya nuna duk farali da aka kawo sai an kawo dalili akan haka Allah ta'ala yana cewa in kanat wahidatan falaha nisfu kaga lafazin an nisfu dama shi ake nema ya riga ya bayyana idan mamaciyar da babanta ya mutu ya bata ita kadai ce ma'ana idan mutum ya mutu ya bar shi ta cikinsa kwaya daya to falaha nisfu tana da rabin dukiyar isa Allah ta'ala ce in kanat wahidatan in ta kasance ita ɗaya ce mamaci abin nan wacce aka mutu aka bari ba mamaciyar ba idan mace ta mutu ta bar yarta kwaya ɗaya ko uba ya mutu ya bar shi kwaya ɗaya to wannan yar abin da za a bata na kasan gado shine za a bata rabi rabin dukiyar da babanta kuma mafiyarta ta mutu ta bari kaga ana Allah ta'ala ya ambaci lafazin annisu shine farali shine kaso na ya guda ɗaya da aka mutu aka bari wannan yar wanda ya mutum uwa ce ko uba ne na biyu shine rubu'i ma'ana ɗaya bisa hudu kuma kar mu sha'afa yadda ake lissafa lafazin rubu'i yadda ake rubuta shi lafazin nisbi a babin gado shine kamar da muka haka wani lura da ke ku haka ake rubuta shi akan abin da ya shafi gado rubu'i kuma haka ko kuma da larabci haka ke kenan wannan kuma haka sai a yi la'akari da yadda ake rubuta su ma'ana ɗaya a cikin biyu a raba biyu a ɗauki ɗaya nan kuma ɗaya a cikin hudu a raba hudu sai a ɗauki ɗaya wannan ɗayan shine rubu'i ɗaya bisa hudu kenan Allah ta'ala yana cewa fala kuma rubu'u min matarkna da yake bayani akan abin da ya shafi gadon mazaje kenan yake cewa wala kun nisfu mata raka azwajukum illa ma yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u idan matan ku da kuke aure matar da kake aure ta rasu ta bar da ko ya da kai ta haifa ko ba da kai ta haifa ba sun kai yanzu gadon ka anan shine a arrubu ɗaya bisa uku na abin da ta mutu ta bari in ta mutu ta bar miliyan hudu ne kana da miliyan ɗaya kenan a matsayinka na mijinta sawa'un an yi tarewa ta aure ko ba a yi tarewa ta aure ba mai da bayani ya gabata jiya sai abu na uku fumunu an ce fumun shine ɗaya bisa takwas ɗaya bisa takwas isa Allah madaukin sarki yake cewa fa in kana lakum waladun na thumunu lokacin da yake bayani kan gadan su mata da mazajensu suka mutu suka bari mutum ne ya rasu ya bar matashi ɗaya ko matan shi biyu ko matan shi uku ko matan shi hudu a lokacin da ya rasu yana da ya ko yana da ɗa to gadon su mata ɗin shin matar ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne gadon su shine sumun ɗaya bisa takwas lura da ke ko kenan idan ya rasu yana da mata hudu ya rasu ya bar miliyan hudu ya bar miliyan takwas za a ba su miliyan ɗaya ne gadon su shine miliyan ɗaya su su hudu kowace tana da dubu ɗari biyu da hamsin kenan in kuma matan su su biyu ne hakan dai za a ba su fumin miliyan ɗaya ɗin a cikin miliyan takwas ko ce tana da miliyan abin nan dubu ɗari biyar biyar in kuma ita ce tallin tal tana da miliyan ɗaya to ko shi yasa suke ta ihu ne ita kullum ta riga ta kaddara cewar za ka riga ta mutuwa shi yasa ta riga ta karanta yusi a kanka Allah ya sauke lama sumu kenan dai shi sa yake cewa wa sumun lil zawjati wa zawjati ma albanina banina aw ma al banati aw ma awlad al banina fa alami wa la tadhunnu al jam'a shartan fa fahmi inji imam rahibi rahimahullah ai zaka zama kana da haddar rahabiyya ne kamar yankan shakku ai inda ana magana gado ba da izinin Allah madaukakin sarki sai sulus in an ce sulus ne ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma'ana a raba uku a ɗauki ɗaya kenan muke magana sumun a ɗazu wannan shine sumun kenan ko yawa ɗaya busa takwas ɗaya busa uku kuma shine haka a raba uku a ɗauki ɗaya ko kuma haka one third a raba uku a ɗauki ɗaya shi ake nufi ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza haka nan fuluf Allah ta laina cewa fom shuraka'u fi fuluf in muku lura a nan ba wai da ban gane ake ba a'a furutun ake so mu gane da Allah maɗaukin sarki ya kasarta yace yake cewa yan uwa uwa ɗaya kaɗai don mana da 'yan uwa nawa uku akwai 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai 'yan uwa uba ɗaya akwai 'yan uwa uwa ɗaya to mutum ne ya rasu ya bar 'yan uwan shi uwa ɗaya kaɗai suka haɗa idan ɗan uwan ɗaya ne zai ɗauki su da sun dukiyarsa dukiyar ɗan uwansa za a raba ɗaya ba shi shida ya ɗauki ɗaya idan kuma suna da yawa shine Allah ta'ala ya ce fahim kanu aka sara min zalika fa shuraka'u fi thuluth in kasance sun fi daya to gaba ɗayan su yi tarayya akan abin da ya shafi thuluthi dama abin da muke nema shine faradun thuluthi haka nan sudus sudus shi ma farali ne daga cikin farla guda shida da Allah madaukakin sarki ya zayyana sudus shine ɗaya bisa shida Allah ta'ala yana cewa fa likulli wahidin minhuma a sudus kowanne ɗaya daga cikin su yana da sulusi ɗaya basa shida kenan kowane ɗaya daga cikinsu yana da sulusi ɗaya basa shida kenan sai farali na ƙarshe shine sulusan biyu basa uku ma'ana a raba dukiyar uku sai ya ɗibi biyu sai ake nufi da fulfan ita kuma haka ake rubuta ta sai a ɗora biyu a sama inda yanzu an yaka to ana nufin fulufa biyu a cikin uku ko kuma da larabci sai a rubuta haka biyu bisa uku a raba dukiyar kashi uku sai a ɗauki biyu kuna jina da kyau ko fuluf kuma a raba gida uku a ɗauki ɗaya kenan yanzu in muka yi haka ɗaya biyu uku hudu in muka ɗauki wannan man dauki nawa man rubu man ɗaya a cikin hudu yanzu waɗannan uku muka yaka ɗaya biyu uku sai muka ɗauki wannan man dauki in muka yaka ɗaya biyu uku sai muka ɗi waɗannan biyu man dauki man in muka yaka ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai muka ɗauki wannan mallauki sudus ɗaya bisa uku haka nan muka haka ɗaya biyu uku ɗaya bisa shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas da muka ɗauki ɗaya mallauki ɗauki sumu mun ɗauki sumu so haka yana da kyau yana da muhimmanci tun karan fari mutum ya riƙi waɗanda ya fahimci waɗannan abubuwan da ake magana in ka an ce sumun to kar ka zo ka yi tambayar menene sumun shine a kasa dukiyar kashi takwas a ɗauki ɗaya kun da kyau ko ya ke nufi da sumun ya ga ce sudus ne a ɗauki ɗaya a cikin shida sai dai wata kira ka ce to ai ba ya faɗi kumusi ba Allah ta'ala ya ce wa alamu annama kanu tumin shayin fa'ana lillahi ku ya mace ai gado muke yi ba ana maganar amfal bane ko yawwa ana a gado waɗannan abubuwa su kaɗai ake da su guda guda shida ko dai zamana mutum yana da nisfi ko rubu'i ko sumuni ko sulus ko sudus ko sulusan kuma kowanne farali ɗaya daga cikin waɗannan farallai na gado an ba shi dalili a cikin alƙur'ani mai girma kamar idan malam faɗa ya ce wa alam bi annal irsa nau'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qusima fal fardu fi nass al kitabi sitta la farda fil irsi siwa al batta nisfun wa rub'un thumma nisfu rubu'i nisfu rubu'i rubu'i a biyu ya zama nau kenan ya zama sumun rubu'i a raba biyu ya zama sumun da thumma nisfu rubu'i wa thuluthu wa sudusu bi nassi shar'i wa thuluthani wa huma tamamu fa fa wa kullu hafizun imam yace ka haddace duk wanda ya haddace to shi ke zama liman yawa kar ka zo kana yi kana kana akwai tambaya wannan gabar in mutum bai gane wani abu bai tambaya tambaya mabudi ilimi wa alaikum salam wa rahmatullah wanda ke ba mu zo kansu ba na uwa ɗaya ne kaɗai ba mu yadda za a rarraba kawai lambobin muke so mu a fahimta da zaran kaji an ce nisfi to ana nufin a raba biyu a ɗauki ɗaya za mu zo mu yi waɗanda gogon guda shidan nan za a zo a yi bayanansu to su waye suke cin nisfi kun gane ko suwaye suke cin rubu'i yadda kaga an kawo su dinnan a jere an kawo su ɗaya biyu uku hudu biyar shida dinnan to haka za a zo a lissafa mana adadin waɗanda ke karkashin kowanne ma'ana da an ce mana ashabun nisfi ma'ana waɗanda suke cin rabi kenan wani nisfu fardu khamsati afradin azwajul unsa min al-awlad kenan sai mu je karatu na gaba da izinin Allah madaukakin sarki qala المبحث الثامن أصول المسائل الفرضية سبعة أصول المسائل الفرضية سبعة نانشي أصول جمعينينا أصل نانشي المسائل جمعينينا مسألة نانشي الفرضية أبند أكربا كم ربند أكيد شيء da shi a cikin alkur'ani guda nawa ne guda shida to nan hanyoyin da ake bi lambobin da ake bi domin a raba wancan raban hanyoyi lambobi ne guda bakwai kuna jina da kyau mu lura da wani abu kwaya ɗaya ne ba a raban gado su biyu me muke nufi da ba a raban gado su biyu shi ne ba a raba gado sai a zo a cakuɗa shi a sake rabawa sai a cakuɗa a sake rabawa sai a cakuɗa a sake rabawa ba a raba amma ya halatta ya inganta abin da aka samu na mamaci yanzu aka gama tattarawa a raba shi kun gane ko ana nan ana nan sai aka sake tara fenshin aka sake tara kaka aka girbi masara da gero da komai su ma sai a sake raba su wannan ba yana amsa suna an raba gado so biyu ba ne a'a kowanne ya zo yanzu nan za a raba shi abin da muke nufi akwai ɗa kuna jina akwai uba akwai mata nawa kenan uku kowannensu yana da kaso a ciki to ba a rabawa a ce ga na uwa in aka fitar da uwa a kwari mata sai a sake cakuɗa ragowar in aka cakuɗa sai a sake rabawa biyu sai a ce ga na uba kullum da ke ko a yanzu a raba so nawa kenan ɗaya ne aka raba shi so biyu ba a yin haka lokaci guda ake so ka raba gadon duka ma'ana yanzu abin da aka tattara aka kawo maka aka ce yanzu abin da ke ƙasa ita ce naira dubu goma sha biyar kuma adadin magadan nan su ne da wane da wane da wane da wane da wane bayan ka kammala sikirinin kaga kowannen su ya cancanta ya ci gado ya cika asbab ya cika arkan ya cika shuru kuma babu wani mani'i ɗaya daga cikin mawani'i da suka hana wannan jana da kyau ko to yanzu sai ka zo ka duba ga shin a cikin waɗannan mutanen nawa kowa zai ci akwai wanda yake cin rabi kun da kyau akwai wanda yake cin rabi akwai wanda yake cin rubu'i akwai wanda yake cin sumuni akwai wanda yake cin kaza akwai wanda yake cin kaza to waɗannan waɗannan lambobin da za mu kawo yanzu su za su taimaka maka lokaci guda ka fitar da haƙƙin mai rabi ka fitar da haƙƙin mai kaza ka fitar da haƙƙin mai kaza a lokaci guda kun bai da kyau da wani da wani da wani mutum uku ne mutum uku ne misali a ce akwai ɗa eh akwai uwa nau kenan biyu akwai mata nau kenan uku gadon uwa nau ne sudus ɗaya bisa shida saboda akwai ɗa gadon mata nawa ne sumun saboda akwai ɗa kullum da ke ko to gadon abin nan fa gadon ɗafa abin da ya saura abin da ya rage to haka yanzu ba wai za ka ce a fitar da uwa sai a zo a fitar da mata ba ne? a'a lokaci guda za ka yi amfani da lambar da za ta ɗauki sudusi don a fitar da uwa ta ɗauki sumuni don a fitar da mata lokaci guda za ka hararo wata lamba ce cikin waɗannan lambobi guda bakwai shine amfanin ka waɗannan lambobi guda bakwai don ka yi amfani da su wurin fitar da haƙƙin kowa a lokaci guda uwa za ta ci sudusi mata za ta ci sumuni kaga abin nan ɗin bai zama iri ɗaya ba inda inda da, da uwa da uba aka bari kaga kowannensu sudusi zai ci in ka raba shida sai kowannen sai ya dauki daidai uba ya dauki daya uwa ta dauki daya sauran nawa ya rage hudu sai daya ya dauka to amma yanzu akwai sudusi akwai mai neman ɗaya bisa shida iya haƙƙinsa kenan in ka bashi ɗaya bisa takwas in ka bata ɗaya bisa takwas ka kware ta akwai mai neman ɗaya bisa takwas in ka sako da ita ka bata ɗaya bisa shida kai mata a rinjisu kun lura to sai ka duba ga cikin waɗannan lambobin shine amfanin kawo waɗannan usulul masail fardiyya saba waɗannan masailin da su ake raba gado din su ne lambobin da za ka yi amfani da su dan ka fitar da haƙƙin kowa isa imamun rahabi Allah ta'ala ya kanshi da gafara yayi babi mai zaman kanshi akan wannan ai ce wa yan turid ma'rifatul hisabi litatadi bihi ila sawabi wa ta'rifu qismata wa tafsila wa ta'rifu tasriha wa ta'sila fastakhrij al-usula من المسائل ولا تكن عن حفظها بزاهلي فإنها فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها والانسلام فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصل الصادق في الحدث أربعة يتبوها عشرون وأن يعرفه الحساب أجمعون دم لمن لسافن قالوا سنصونا to da yake yau karatunmu na bana babu aulu a ciki shi ba za mu karanta baitocin aulu ba sai ne ya karanta a can gaba ya ce wannis wal baqi aw nisfani abin nan hukumin eh, ya ce asulhun ko fil wa thuluthu min thalathatin yakunu wa rubu'u min arba'atin masnun wa thumunu in kana fa min samaniya fa hadhihi hiya al usul thaniya la aula ya aruha wal abin la aula ya aruha saboda haka malam yake cewa isnan ana amfani da biyu kuna jina da kyau ana amfani da biyu ka ɗauki lamba biyu ka raba gado ita a wani lokaci <coughs> likulli mas'alatin fi nisfun dukkan mas'ala duk gadon da ka haska fitilinka kaga akwai rabi a ciki sai ka ɗauko biyu kawai ka amfani da ita dan kana da ka raba da biyu zai baka rabi zai baka ɗaya ɗaya mai rabi sai ya ɗauka au nisfan ko kuma a'a ka kyasta idan ka sai ga akwai masu cin nisfi guda biyu ko dai ka ga mai cin nisfi ɗaya ko ka ga mai cin waɗanda suke cin nisfi guda biyu kawai sai ka ɗauki wacce lamba ka raba biyu misali mutum ne ya rasu ya bar ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ya rasu ya bar ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya in gane ko da wan baban shi su kaɗai ne abin da ya mutu ya bari yanzu nawa ne ka san kanwar tashi rabi ya yastaftunaka qul kulla yaftukum fil kalala in wani halaka laisa lahu waladun wa uktun ukhtun falaha nisfu matara kuna jina da kyau za a bata rabi shikenan an kammala sai ka tambaya to rabin yanzu ya za a yi da shi wannan kanin baba nata shi za a bashi kawai shi kenan sai ga shi kun ga yanzu wannan matsalar mun sami rabi guda daya ko kuma mutum ya rasu ya bar kanwar shi uwa ɗaya uba ɗaya abin nan ta rasu mace kenan ta rasu ta bar ta uwa ɗaya uba ɗaya da kuma mijinta no miji yake da shi rabi wala kun su mata raka azwajukum illa mai kullahunna walad yana da rabi haka na ita ma kanwar tana da rabi kaga dai ta har za ka yi amfani da ni da biyu saboda kan ka amfani da biyu misali sai ga rubuta ukhtun shaƙiƙa da kuma zauji abin kenan da aka mutu aka bari an bar uwa daya yar uwa uwa ne uba daya an bar mata kenan wacce ta rasu mace ce ta rasu ko namiji mace ce saboda me yasa muka ce mace saboda an bar miji sai sai ka ce a raba sai ka dauko biyu ka raba in ka dauki biyu ka raba sai ka ba wannan daya sai ka ba wannan daya ba wai za ka ce a raba hudu ne ka ba wannan biyu ka ba wannan biyu a raba shida ka ba wannan uku ka ba wannan uku a raba ka a wa in takun min asliha tasihu fatarku tatawil alhisabi ribahu fadu kullan sahamuhu min asliha mukammalan aw ailan min awliha ana amfani da salasa uku kenan ku lura daban salasa daban nisfun daban isnani daban nisfun fardun ne kuna jina isnani mizani ne da ake aunawa ba mizani a sarhu ba mizani a gado da ake auna masayil dan a fitar da su ana amfani da uku ka ɗauki uku likulli mas'alatin fiya sulufin duk mas'alar da kaga akwai thuluthi a ciki da zaran ka ga akwai mai cin fulusi sai ka ɗauko uku kai amfani da ita au fulusan ko kuma da zaran ka ga akwai masu cin biyu bisa uku kaga dai har yanzu ana amfani da me uku in ka ɗauki uku ka raba da su mai fulusi za ka ba shi nawa ɗaya masu fulusan za ka ba su nawa biyu kaga har yanzu dai bata abin nan ba au fulusani wa fulus ko kuma ka duba ka ga akwai masu cin fulusan akwai kuma masu cin sulus a duk da haka dai sai ka ɗauki nawa uku mai cin sulus sai ka basu nawa ɗaya masu cin filufan ka basu biyu shi kenan ya kare arba'a ana amfani da hudu likulli mas'alatin fi harbu'un aw rubu'un wa nisf dauki wata wani harji inda ka ji ana magana arba'a gidan hudu gida ne na ma'aurata da hudu da takwas gida ne na ma'aurata kadai kun bai ci wannan da ke ko da hudu da takwas gida ne na ma'aurata amma ya gida ne na ma'aurata namiji da mata gida ne namiji da mata miji yana cin rabi in mata shi bata bar kowa ba in ta bar wani yana cin rubu'i mata tana cin gadon mijinta tana cin rubu'i in mijin bai bar kowa ba kaga dai rubun ya shigo in ya bar ɗa ko ya tana cin sumuni shikenan arba'a hudu likulli mas'alatin fiha rubu'un duk mas'alar da ka duba kaga akwai masu cin rubu'i ɗaya bisa nawa kenan hudu to sai ka ɗauko hudu ke amfani da ita au rubu'un wa nisfun ko ka ga akwai masu cin rubu'i da nisfi sai ka ɗauko hudu ke amfani da ita kamar ya rubu'i da nisfi eh rubu'i da nisfi miji da yar uwa nisfi da nisfi ne yar uwa ba ta hana miji ya ci nisfi wala kun nisfu ma taraka azwajukum illa ma yakul walad da kawai ke sawa kuma lafazin walad zamu zo mu amfani zamu zo mu fassara shi eh miji barakallahu fi miji da ya in aka samu miji aka sami ya miji yana da nawa rubu'i ya tana da nawa nisfi kenan aka raba hudu sai ya ba miji nawa rubu'i za a bashi one fourth za a bashi nawa ɗaya kenan mata za yar uwa za a bata nawa biyu yanzu a cikin hudu mun cire nawa uku saboda mun cire ɗaya don a baima miji haƙƙinsa mun cire biyu don a baima ya wannan yar fa ko da shi ta haifa ko ba da shi ta haifa ba wannan shi ne saboda ka da zara an baka gado sai ka duba ka ga ai wani rubu'i yake ci wani nisfi yake ci to a duk lambobin nan guda bakwai da aka kawo sai ka ɗauki lamba hudu kai amfani da ita zan ta raba maka da qal sai matsala sai lamba ta nawa hudu sidari ko sitta sai shida shida tana cikin manya-manyan lambobi don kulura isnan biyu take rabawa nisfun ko nisfan kadai salasa thuluthun thuluthan thuluthani wa thuluth no kenan uku arba'a rubu'un aw rubu'un wa nisfun no kenan biyu amma sitta li kulli mas'alatin fiha sudusun daya aw sudusan biyu aw salasa uku aw sudusun wa nisfun hudu aw sudusun wa fulfan biyar aw nisfun wa fuluf shida aw nisfun wa fulfan bakwai shida tana raba nau'uka daban-daban daban-daban har guda bakwai ba karamin jakshan bane a shirin nan ƙwarai kuwa ba karamin jakshan bane isa da an yi gaji an ce a raba da shida da an yi an yi sai a raba da shida saboda da me da me ake rabawa da shida da me da me ake ɗauko shida dan a yanka da ita da me da me shida take datsawa kulli mas'alatin fiya sudus duk mas'alar da ka haska idan ka ga akwai sudusi a ciki sai ka ɗauko shida ka raba duk abin in dai ka leƙa ka ga akwai sudus in wance sudus ne ɗaya bisa shida a raba shida a ɗauki ɗaya da zaran ka leƙa ka ga akwai mai cin sudus sai ka ɗauko shida ka raba misali mahaifi da ɗa mahaifi da ɗa kaga mahaifi yana da sudus ɗa yana da abin da ya saura au sudusan ko kuma sudus guda biyu mahaifi da mahaifiya da ɗa mahaifi da mahaifiya da ɗa to anan mahaifi yana da sudus mahaifiya tana da sudus kaga an samu sudus guda nawa guda biyu kenan ɗa kuma yana da abin da ya saura au salasa ai au salasa su asdas ko sudus sudus guda uku a matsala ɗaya mun samu sudus guda ɗaya ko shine a sami ɗa da uba ko ɗa da uwa duk yana ba da sudus ko kuma samu sudus guda biyu ɗa da uwa da uba duk yana ba da sudus guda biyu au salasa ko kuma sudus sudus guda uku ta yake na za samu sudus guda uku hmm? eh? mahaifi mahaifiya mahaifi mahaifiya a yin biya akwai mahaifi babu wani ɗan uwa da zai numfashi ai akwai uwa akwai mahaifi ba mahaifiya uh, sulus take da shi eh sai yan wasu kai biyu ne mahaifiya za ta sami sudus ka lura to ka janye yawa misali mutum ya da sai ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa eh da bintun bintu sulbi no kenan da bintun libini no kenan hudu wa zai maimaita Mhm. mutum ne ya mutu ya bar mahaifinsa ɗaya da mahaifiyarsa biyu da eshi uku da in da bintu libini shine yar ɗan shi shi amma ta ɓangaren ɗan shi ba ta ɓangaren eshi ba ka lura dan ka aurar da ya ka aurar da ɗa ɗanka ya yi aure yarka ta yi aure ƴaƴan da yarka suka haifa ba su ci gadon ka ba amma 'ya'yan da ɗanka ya haifa maza ko mata za su shiga danka eh alura 'ya'yan da ɗanka suka haifa ba daga wani gida suke ba in ga sun zo gidan ba sai an yi hutu ba ko sun zo yawon sallah yawwa amma 'ya'yan da ɗanka ya haifa ayan cikin gida ne kun gane wannan ko na'am to ga kenan li kulli mas'ala in da ka samu uwa da uba da bintun kasancewar an samu bintun uwa da uba suna da nawa eh? suna da sudus falikul wahid minhuma a sudus ita bintu tana da ne nisku. bintu libni tana da sudus saboda mai bintu libni take da sudus saboda akwai bintu sulbi akwai ya ta tsatso yawa shi ne tamamu fulufan barakallahu fi wannan sai ya tabbatar da an sami salasatu asdas sudus sudus sudus guda uku to da zaran ka haska fitilanka kaga wannan matsalar su da su guda uku ne a ciki sai ka ɗauko shida ka raba da ita aw sudusun wa nisfun ko kuma ka duba kaga akwai sudusi da nisfi a ciki aw sudusun wa fulufan ko ka duba kaga akwai sudus da fulufan biyu bisa uku in ce sudus ɗaya bisa shida in ce fulufan biyu bisa uku aw nisfun wa fuluf ko ka duba kaga akwai nisfi da fulufi aw nisfun wa fulufan ko ka duba ya ga akwai nisfi da sulusi guda biyu duk dai duk abin da ka duba saboda haka ba a gaggawa ina fatan kun gane in ana rabon gado mataki mataki ake bi matakin farko shine ka yi sikirinin magadan duka za su ci ko ba za su ci ba kamar da bayani zai dinga maimaituwa insha Allah ta'ala bayan ka kammala hada su sai ka zo nan babun alfardu da muka gama ɗazu kowannensu da za su ci din nawa zai ci kun lura sai ka ga wannan zai ci kaza wannan zai ci kaza wannan zai ci kaza wannan zai ci kaza idan ka kammala fahimtar abin da kowa zai ci da mai cin nisfi da mai cin sulufi da mai cin sulufi duk da ka kammala haɗa su sai kuma ka zo nan mabahas na nawa na takwas muqaddima ta takwas sai ka yi amfani da ita dan ka fitar da wancan kasafi don a nan ne za ka samu lambar da za ta raba maka wancan gado da ka gane ko saboda haka a can abin da ake bukata ka gano adadin abin da za a ci adadin masu ci din da kuma abin da faradun da kowa kasan da kowa yake da shi in ka gano kasan da kowa yake da shi to ga gashi an riga an zayyana ana sai ka ce to eh lalle kaso da kaza da kaza idan sun haɗu kaza ke raba su da abu kaza da abu kaza da abu kaza sun haɗu kaza ke raba su samaniya takwas likulli mas'alata fiha fumun duk mas'alar da muka duba muka ga akwai sumuni a ciki duk abin da muka duba muka ga akwai sumuni sumuni shine daya bisa takwas a raba takwas a dauki daya kamar yadda muka bayani da su kuna tare da ni sosai a raba takwas a dauki daya shi ya kira da sumuni mu mun ce da rubu'i da sumuni gida ne na ma'aurata gida ne na ma'aurata masu aure nikahu din nan da yake zama sababi na aure shi ke da rubu'i shi ke da sumuni likulli mas'alata fiya sumun duk mas'alar da yake a cikinta akwai sumuni ɗaya bisa takwas au sumunin wa nisfun ko kuma akwai sumuni akwai rabi da zaran ka duba haka in dai akwai sumuni a ciki sai ka ɗauki takwas to amma kar ka manta in akwai sumuni da sudusi daban yake yanzu in dai ka duba kaga akwai sumuni sai ka ɗauki takwas ko kuma a'a ka duba kaga akwai sumuni da nisfi sai ka ɗauki takwas kamar yanzu ka duba kaga akwai sumuni mutum ne ya rasu ya bar matar shi ɗaya da ɗan shi ɗaya mai kasa matar sumuni wanda ake kira tumunin takaba eh, a yaren mata kenan ko a ce tumunin takaba sai suka ɗauka mace ba ta da wani kaso in ba fumuli ba alhalin kuma tana da rubu'i ko dai ta samu rubu'i ko ta sami fumuli mutum da ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da matar shi ɗaya to a wannan lokaci matar tana da fumuli ɗan yana da abin da ya saura au fumunul wa school. ko kuma a'a mutum da ya rasu ya bar 'yar shi ɗaya da matar shi wannan jana da kyau ya ɗaya da matar shi ɗaya mhm. nawa ne haƙƙin matar nawa ne haƙƙin matar sumuni ko saboda mai take da sumuni saboda akwai ɗiya ɗaya kenan nawa ne haƙƙin yar rabi nisu bayan kana rahilatan falhan nisu to yanzu kenan sai ka tashi ka yi um. sai ka ce ne mutum ne ya rasu ya bar zauja wana ji na da yake na? da wa kuma da bintu nau na? biyu to abu na farko da na faɗa da su sai ka zo ka duba hidda nawa ne haƙƙin zauja ɗaya musu takwas kai ka sa abin da ya sa ka bata ɗaya musu takwas don akwai ya me haƙƙin ya rabi ka san me yasa ka ba a rabi ita kadai ce kun lura to kun ga yanzu nan magadan guda nawa ne biyu kuma na ce mana ba a raban gado so nawa biyu lokaci guda ake rabawa to yanzu ya za a yi a lokaci guda mu fitarwa da wannan haƙinta na sumuni mu fitarwa da wannan haƙinta na nisfi a lokaci ɗaya kun fahimci nufi na ko hmm. dan in ba haka ba sai ka ce to a raba takwas in aka raba takwas sai a ba wannan daya sai a ce a fasa a da ragowar sai a raba biyu sai a ba wannan shine abin da muka ce kuskure ne ba a yin shi wannan a gado wannan kwakyara gado kenan a lokaci guda ake so ka fitar da wannan zauda ka fitar da wannan kun lura ko kaga wannan karatun da muka yi na yanzu karatu ne na babahati na nawa a'a na shida ne ai na bakwai dan shi ga ne faradun zauja ka san mata shine nawa ɗaya bisa takwas ka san ya rabi to yanzu ka kammala da mabahas na bakwai kenan sai ga je mabahas na takwas to yanzu wacce lamba za ka yi amfani da ita don ya fitar maka da wannan kasan a lokaci guda wacce lamba ce za ka samu ɗaya bisa takwas a cikinta kuma ka samu rabi a cikinta takwas in ka ɗauki takwas in ka ɗauki takwas za ka baka ɗaya musu takwas ma'ana a raba takwas a ɗauki ɗaya su mu zai ka ɗauki ɗaya kuma zai baka rabi shi ne nawa yanzu sai ke ɗaya a tara da hudu ya zama biyar kenan ko nawa ya rage uku to yanzu wannan ukun ya za a ita dukiya ce da ba mai ita sai a ɗauka a kai baitul mali kasan duk abin da ba mai shi na gwamnati ne yi ko ba ke ba shin za a dauka za a ɗauki wannan uku ne a ba tunda waɗannan da an riga an ba kowa haƙƙinsa an sallallahu ya ce abin nan abin nan alhiqul fara'id bi ahliha fama abqat al fara'id fali aula rajulin zakarin ku bai ma ku bai ma kasan gado ku ba da shi ga masu shi alhiq al bi ahliha fa ma al-fara'id abinda gadan ya rage kamar nawa ya rage anan fali aula rajulin zakari sai a bayan mutum namiji da yake anan kuma babu shi ya za magana da muke magana jiya malikiya suka ce wannan da ya rage ya zama dukiya ce da ba mai ita saboda ka tunda ba mai ita ta zama ta gwamnati za ka kai ta baitul mal sai jumhur suka ce a'a ai a wani hadisi annabi sallallahu yake cewa in mutum ya mutu ya bar dukiya to wannan dukiyar ta magadan shi to tunda ta magadan shi ce bayan mun raba sai kuma ga mace to ke tunda ke ce eh sai ki hada da su duka kamar da bayani za su dinga maimaito haka da izinin Allah madaukin sarki amma da yanzu kuna so ku ji na jayar da wanne ne nake akai eh eh <laughs> sai isnata ashara goma sha biyu likulli mas'alatin fiha rubu'un wa sudus aw rubu'un wa fuluf aw rubu'un wa fulufan duk matsalar da ka haska kaga akwai rubu'i da sudusi a ciki ga rubu'i ga sudusi ko kuma ga rubu'i ga fulufi ko ga rubu'i ga fulufan sai ka dauki goma sha biyu ka raba da ita arba'atun wa ishirun likulli mas'alatin fiha fumun wa sudus duk matsalar da kaga akwai fumuni akwai sudusi a ciki aw fumun wa fulufan ko ka duba ga akwai sumuni ɗaya bisa takwas akwai sulusan biyu bisa uku kulura akwai sulusan biyu bisa uku mutum ne ya rasu ya bar mata shi ɗaya da 'ya'yan shi mata guda biyu 'ya'ya mata guda biyu suna da sulusan mata tana da eh tana da sumun shi kenan sai amfani da arba'atun wa kullu ko arba'atun wa ishrun wannan masalin suna da muhimmanci sosai da sosai kamar yadda na san karatun ya san ko a yanzu mun fahimci muhimmancin su dan za su taimaka maka sosai sune mizan mizan ba sarfi ba ma'auni da zaka tattauna cikin lokaci guda ka ka kasafta matsalolin ko da ka ga an raba wani ya raba ya kai ɗari uku wani ya raba ya kai saba'in da wani abu duk daga ɗayan waɗannan bakwai ɗin ne ya fara ko da ka ga mutum ya raba gado kaga karshen lamba da ya amfani da ita ita ce 250 ku lura ko kuma karshen lamba da ya amfani da ita ita ce 65 sai ka ce a'a karka ce a'a ai ba mu karanta 65 ba ai ba mu karanta 220 ba a'a daga wannan ne ake ta tasayihi ake ta times ai ta kaza ai ta kaza ai ta bar hadi ya kai ga haka amma waɗannan su ne asali sai aka kira su usul sauran wannan ƙara-ƙara ka ga zama furu kenan mun gano wannan da ke ko yana da kyau shi sa imamu rahabi ya buɗe babi mai zaman kansa akan wannan mabas na tara su ne ayoyin da suke rabon gado guda uku a cikin ƙwarani kulura ayoyin da suke rabon gado daban ayoyin da suke magana akan gado daban ayoyin da suke rabon gado filla-filla guda uku ne ayoyin da suke magana akan gado sun fi uku kuna na? to mace sun bai ka ta arba'atun shirun نعم نعم نعم e nake cewa za mu zo mu yi bayanin waɗanda suke cin kowanne amma rubu'un wa nisfun mutum ne mace ce ta rasu ta ba mijinta ɗaya da yarta ɗaya mijin yana da rubu'i domin lafazin larabci in ka ce alwalad ya shafi mace da namiji kun gane ko ya shafi mace da namiji isa Allah ta'ala ce Allah fi auladikum amma ka ce ibnun namiji ne kadai in ka ce unsa bintun mace ce kadai amma ka ce wuli da liya maulud an haifa mani yaro zai shafi zai dauki mace zai dauki namiji in ba ko da a Hausa an rinjaya da ya bangaren namiji an ce yaro amma zai iya daukar labazin walad zai daukan yana daukan mace yana daukan namiji isa Allah ta'ala ya kore gaba daya yace anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulli shay wa bi kulli shay'in alim ya kore walad baki daya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad subhanahu wa ta'ala wa laysa rabbana wa laysa biwalidin wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shay'un ta'ala musabbihu ka gane ko musabbihu musabbihu na'm waɗannan ayoyi da muke magana ayoyi ne da suke magana kan gari guda uku da ake buƙatar ka haddace su sama da ka haddace fatiya kwarai kuwa haka ake buƙatar su da ka ganin don mukaddima ne za mu shiga karatun ne gobe idan mai duka ya kai mu sau da muna buƙatar ka janyo mana ayan nan ba daga farko ba daga muhallin shahi saboda haka za ka ɗauko ta kanan muna buƙatar ka haddace sama da ka haddace fatiya. ayoyin da suka magana kan gado akwai lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla min uqafa kaga yace nasibun kaso lirrijali nasibun dukkan maza suna da kaso wa lin nisa'i nasib mata ma suna da kaso amma ba a bayanin kasan ba waɗannan ayoyi guda uku su suka maganar kasan haka Allah ta'ala ce ulul arhami ba'd mu'awla bi ba'd fi kitabillah yan uwa na mamaci sashin su ya fi sashi karfi kaga nan da ya nuna mana akwai alhajubu wasu sun ɗaura wasu wani zai ci rabi wani kuma zai ci sumun misali wani zai ci rabi wani zai ci wani zai ci yarisul mala duk kulla wani kuma zai ci sudus kaga wasu sun fi wasu karfi amma ba a yi bayanin yadda kasan yake ba sai a waɗannan ayoyi guda uku yasa muka ce ayoyin da suke magana akan gado daban ayoyin da suka kasafta gadon daban amma ga la'akari da ayoyin da suka kasafta gado filla filla su ne ayoyi guda uku da muke buƙatar kowa ya haddace su kamar ko sama da ya haddace fatiha malai isa bismillah bismillah kana kamar su za ka zo nan ne kokowa da wadda gana nan da wadda da wadda da sauri sauri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم والله عليم حليم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم Allah ta'ala ya saka alkhairi waɗannan ayoyi guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya zayyana su a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa aya ta farko ta yi bayanin rabon gado ne akan abin da ya shafi al'usul da alfuro tushe ko iyaye tushe su ne iyaye da alfuro da abin da iyaye suka haifa mana ayar farko ta yi batun gado ne akan 'ya'ya da iyaye ka san 'ya'ya a wurin iyayensu da ka san iyaye a wurin 'ya'yansu haka ayar farko ta magana isa Allah ta'ala ya ce yusukumullahu fi auladikum aulad jam'i ne na walad walad ya shafi ɗa namiji ya shafi 'ya mace kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya raba gadin ta yadda inda za a baka ka raba gadin 'ya'yanka da kanka da ka zalunci wasu sosai da sosai amma sai Allah madaukin sarki ya raba gadan da karan kansa ta yadda ko da ka zo kana ta ashariya wani ba zai ci gadon ka ba wani ko ka mutu kada a bashi gado wannan duk har batumati kake yi eh ka sa wanda suke cewa wai dan shi ya fahimci sunna saboda haka ko ya mutu ya fitar da shi daga cikin ƴaƴansa kun gano wannan da ke wannan duk har batumati ce Allah ta'ala ya yi bayani ya ce zakari misul habul unsayi darasi mana gaba za mu zayyane cikin gado za mu yi bayanin da mai da martani ga turawan yamma da suke ta kururuwar cewar musulunci ya zalunci mata don ya ba namiji ɗaya rabon mace biyu aya ta biyu ta yi maganar gado guda biyu lura gado na farko shine gadon ma'aurata da Allah ta'ala ce walakum nisfu ma taraka azwajukum illa ma yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna wannan gadon miji kenan a wurin mata min da wasiyyatin ne biha aw Wala wa lahunna min ma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min da wasiyyatin ne biha aw dayn wannan gadon mata kenan a wurin mijinta daga daidai nan sai batun gadon ma'aurata ya tsaya a wannan aya ta biyu duk gadon ma'aurata baki ɗayan shi a ƙur'ani a daidai ne yake tsayawa Iza muka ce ana buƙatar ka haddace ayar sama da yadda ka haddace fatiha daga fadin Allah ta'ala wa in kana rajulun yurafu kalala zuwa ƙarshen aya a babin gado ya yi batu ne akan alkalalatul kubra babbar kalala shine mutum ya rasu wace kalala shine wanda ya rasu ba shi da asulin ba shi da far'un yas'alunaka anil kalala mahala la walidun yabqa لا mauludu, يبقى ولا مولود abna'u wal jududu mutum ne ya rasu ya bar ba shi da ɗa kun gane ko ko ya kaga wani shine asalin kenan ba shi da su kuma ba shi da uba ba shi da kaka kaka mahaifin uba muke magana to wannan ya zama kalala kuma alhali a daidai lokaci yana da yan uwa uwa ɗaya kadai mana usman magana ta dako yan uwa uwa ɗaya kadai to sai aka bayanin gadin yan uwan gadin yan uwan mamacin da suka da uwa ɗaya kadai a lokacin da kuma mamacin ya rasu ba shi da uba ba shi da ya ba shi da ɗa sai yan uwa li'ummai nan wannan ayar kenan sai aya ta uku aya uku ita kuma ta yi bayanin gadon yan uwa yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa uba ɗaya in muka ce yan uwa mana magana ne maza da mata aya ta ƙarshe ta yi magana ne kan gadin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mata ko maza da za su ci gadin juna su ne Allah ta'ala ce in yastabtu na ka kula lafi tukul filkalara in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu yana da yar uwa falaha nisfu abunna falaha nisfu wa illa mai kulla laha walad fa in kana su yan uwa din kenan in sun zama yan uwa mata ne guda biyu falahu mafulu thani suna da biyu bisa uku min ma na abin da ya mutu ya bari wayan kanu ikhwatan idan yan uwan sun kasance rijalan wani sa'an maza da mata ne Kullura to anan bal zakari mithlu hadhul unsayin yubayyinu Allahu lakum an tadullu wallahu kulli shay'in alim wannan shine abin da ya shafi gadan bangarori guda uku bangare na farko uwa da uba shine aka faɗa aya ta farko bangare na biyu shine na ma'aurata gadan miji a wurin mata da gadan mata a wurin miji shine wala kunisku zuwa inda muka tsaya sai kuma gadan yan uwa uwa ɗaya kadai ku lura gadin yan uwa abinda suka hada da mamacin uwa ɗaya suka hada shine fara Allah ta'ala wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw mar'atun wa lahu akhun wa ukhtun wa likulli wahidin minhum as fa in kana akthar min zalika fa musharaka fi thuluth azwa zuwa karshe sai gadin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko yan uwa uba ɗaya ita ce ayar kashi mun fahimci wannan to darasin mu gaba daya akan wannan zai kasance yasa ku gaji mun ce a tsaya a haddace sama da aka haddace fatiha darasin mu na gobe da izinin Allah madaukakin sarki zamu shiga karatun ne zuriyan shi da izinin Allah madaukakin sarki kenan yanzu mun kammala muqaddima guda tara da ta gabata wannan darasin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk